يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'd malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a 16 ga watan rajab hijira 1443 wanda kuma ya daidai da 18 ga watan fabrairu miladiya 2022 muna cibiyar nur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawun nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahihi imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba karatun muna cikin kitabul manaqib littafi ne da ke magana kan darajoji da matsayi da Allah ya yi wa wasu bayan Allah da wasu kuma halittu nashi za mu tashi babi na goma sha biyu babu kissatu zamzam wa jihadil arab kamar yadda za mu ji a bakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب قصة زمزم وجهل العرب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا اضطرك أن تعلم جهل العربي فقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الأنعام خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين شكا وزاكي كرنك على رب سنبذيه ما حد شكي فباب قصة زمزم وجهل العرب wannan babu yana magana ne dangane da kisar eh, ruwan zanzam da kuma jihad al'awa irin nau'in jahilcin larabawa a cikin wannan babin wasu nusa na da hadisai guda biyu hadisi na dubu uku da dari biyar da ishirin da uku da na dubu uku da dari biyar da ishirin da hudu wasu nuska kuma hadisi guda gare su waɗanda ke da hadisi guda to hadisi gudan ya gabata cikin babin da ya gabata dan karanta shi a wannan babin inda ya fara da na Suleiman bin Harb to a wannan babin mai hadisi dubu uku da ɗari biyar da hamsin da ishirin da hudu imam bukhari rahimahullah ce haddasa abu nu'man shine muhammad ibn al-fadli as-sadusi قال حدثنا أبو عوانة سين وضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر سين جعفر آه، ابن أبي وحشية أبو وحشية سنة إياس شما اليشكريني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال ابن عباس يجي إذا سرك أن تعلم جهل العرب in kana murna da kuma farin ciki ka san irin nau'in jahilcin larabawa a cikin da aka fito kayan musulunci to faqra ma fawqa salafina wa bi'a min surati al-an'am ka karanta aya ta sama ga nawa 30 da talatin? a cikin suratul an'am ta 30 131 kenan ko in Allah ce qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin Allah ce qad khasira tabbas sun yi hasara su wane ne alladhina qatalu awladahum waɗanda suka kashe 'ya'yansu sai wahala dai a aure mace kuma ka ciyar da ita ka ɗauki larurorinta ka zo ka yi kwanan aure da ita har a samu haihuwa a tarbi a ta ciyar da 'ya'yan ga kuma zuwa lokaci kuma a kama su kuma a kashi akwai wahala wannan wuri to hasaran me suka yi na farko dai sun yi hasaran 'ya'yansu a nan duniya don su haifa kuma sun kashe sannan hasara ta biyu kuma a lahira ga azaba can kuma na jiransu saboda menene suke kashe su safahan don wauta bi gairi ilmi ba tare da wani ilimi daga ubangiji da aka umarce su na su yi haka ba iftira'an Allah suna kage suna jingina ma ubangiji cewa yin haka nan kuma daidai ne ga bisu Allah ce qad dallu tabbas sun bace kuma kanu muhtadin ba su kasance shiryayyu ba yaya mutum zai haifi ɗansa kuma ya kama shi ya kashe wannan jahilci ya yi nisa kwarai da gaske da wannan hadisi guda kacal ne yake cikin wannan babin babi na goma sha uku باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى رضي الله عنهما عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عبد المطلب kada mu mance muna cikin kitab na manaqib darajoji ko to wannan babi banin tasaba ila aba'i wanda ya jingina kansa ga ubanninsa ya jingina kanshi ga uba sannan ga kaka ga kakan kaka aba a ce dan ko kawo ba ce mutum gudana da uba fiye da ɗaya ko fiye da biyu ba kaka uba kakan kaka ma uba ne haka ne ko to fil islam a cikin musulunci wal jahiliya da kuma jahiliya idan cikin musulunci ne jingina duk gaba ɗaya musulmai ne ya jingina su ne don a san nasabarsa ba wajen yana alfahari da su ba da musulunci ya yarda da wannan وقال أبو wa وأبوه وقال ابن عمر abu هريرة radiyallahu anhum ko an annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda sahabbai guda biyu sun ruwaito hadisi iri ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal karim ibn al karim ibn al karim ibn karim ne eh, babba dan babba dan babba kuma dan babba shine wa yusuf ibn yaqub annabi yusuf da annabi yaqub ibn ishaq da annabi ishaq ibn khalil ibn ibrahim da annabi ibrahim khalilullahi badadiyan Allah kowan an jingina ga wace baba an jingina kowane ga uban shi wa barra an annabi sallallahu alaihi wasallam barra ibn azib radiyallahu anhu ya ji ga manzo Allah sallallahu ya ce ana ibn ni ne ibn abdul haka ne ko to shi ma jingina kai ne kenan ga mahaifi ne ga uba ne ko eh kamar da muka ce kaka uba ne ko na'am abdullahi ibn abdul muttalib ko khair قال umar ibn بن حفص قال abi أبي قال al amash. قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش وقال لنا صحيح وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل حدثنا عمر بن حفص سين ابن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث كينه قال حدثنا عابش سليمان ابن مهران الكوفي الكاتبي قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ألوك تند تسوك واتيتي وأنذر عشيرتك الأقربين لوك تند وانا آية تسوك Allah na ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ka gargadi kanjin ka makusanta ja'alan nabi sallallahu alaihi wasallam yunadi ya nabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi ta kira ya bani fihr ya bani adi bi butun quraish wata nuska kuma li butun quraish haka nan ne ko na'am haka yana kiran ƙabilun ƙuhaishawa dukkan su dangi ne na waɗanda in za a fara duk za a fara wa'azi gida ake farawa daga nan an kamma gida sai a fito ga shiya a cikin unguwan da mutum yake daga nan kuma unguwa sai a ƙetara kuma zuwa sauran unguwannin gari daga nan kuma sai a ƙetara zuwa ga wajen gari haka nan daɗa sai da awa ce ta da amma kada mutum ya zama indararo ji na so amma ana ba daji sai hmm? wa qala lana qabisa qabisa tumna ba kenan inji imam bukhari malamai suka ce cikin muzakara ya samu wannan hadisin dalilin da bai ce haddasana ko sami'i ko akhbarana makamantar su ba kenan sai amfani da kala. domin idan kuna tattauna ilimi da kai da wani in ka samu wani ilimin da ba ka da ba zuwa kai ɗaukan karatu wurin shi ba iyaka kun zauna daidai a ja wannan labari a ja wannan labari sai labarin ilimi ya shigo ciki kunan ake cikin wannan ake ce ma almuzakara to ilimin da za a ɗauka a nan <clears throat> wasu kan bambanta wurin sigatul ada sai ce wa qala lana qabisa akhbarana sufyan shine ibnu sa'id as-sauri an habib ibn abi sabit abu sabit sunansa qais dina. dinar an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبائل قبائل sai ta kiran kabilu kabilu daga cikin Quraysh ko da wannan ijmal da ke nan da tafsilin din shi ya gabata ya bani fihir ya bani adi ko a dukkan su su haka ne ta kira kaba'il kaba'il kabila bayan kabila haddasana abun abul yaman ala haddasana abul yaman ala khabarna shu'aib ala khabarna abu zinadi an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ya bani abd manaf isalu anfusakum min allah ya bani abd al اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن عوام عمة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا سلامي من مالي ما شئتما حدثنا أبو اليمان سين آه، الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب سين ابن أبي حمزة قال أخبرنا أبو الزناد shine Abdullahi ibn Zakawan an al-A'raj Abdullahi Abdurrahman ibn Hurmuz an Abi Huraira Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu أن النبي sallallahu الله wa sallam قال النبي sallallahu الله wa sallam yana cewa ya bani abdi manaf har yanzu dai daga cikin bayanin wa an zar ashiratukal aqrabin ne yake ya ku bani abdi manaf ishtaru anfusakum min Allah ku fanshi kanku daga Allah kuna cikin haɗari yaya za ku yi ku yi abin da Allah umarce ku ku bar abin da ya hane ku in kuka yi haka to kun fanshi kanku daga azabar Allah ya bani abdul muttalib ishtaru anfusakum ku fanshi kanunku min Allah daga Allah wato daga azabar Allah ya umma zubair ibn al awwan amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato yar mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma binta muhammad sallallahu alaihi wasallam ishtariya kuma min allah duk ku fanshi kanunku daga azabar allah la amliku lakum min allah shay'a bani mallaka wani abu daga allah lakuma don amfaninku in ce ina da iko in su mogilinku ta wata hanya an kai ku aljanna bani da an gane kuwa? Hmm. ko kuma zai muku kafin kafa a wurin Allah saboda haka duk abinda ku gada mamu mu guje ku ta wa a'a ku yi kokari ku fanshi kanku daga wurin Allah kuma fahimta ko sai duk abinda za ku yi kuna iya shiga cikin alfarmata in kun yi kokari akan kokarin ku hmm. kamar yadda Allah ce na amanu wattaba'tum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay yi yayi kokari zuriyansa sun yi kokari iyakan yansu na bauta wa Allah da kuma guje abin da Allah ya haramta amma dai to ba su kai graded da ake so ba kun ko amma jagoransa shi ya kai wannan girgidin to sai Allah subhanahu wataala ya ce to tunda ku yi kokarin iya kokarin ku to duk ku wuce cikin alfarman mai gidan eh, bin uba gidan ko cikin alfarman mai gidan ku ko uba ne ko su an fahimta ko tayyib ah, yace salani kuroteni, ma shi kuma duk abin da kuke so min mali daga cikin dukiyata in ba nan duniya in ba ku abin da nake iyawa kawai kenan amma a lahira da wanda bai ba sai ya sha duka sai musu gargaɗi tun nan duniya don kada a je lahira su ce to ai baka faɗa mana haka ba mu mun san cewa tun da manzo kake lahira babu matsala shine ne sa ba mu tashi muka yi kazar kazar ba to tun nan duniya sai musu gargaɗi an fahimta ko ai saboda haka kowa sai ya yi abin Allah umarce shi ya bar abinda da Allah ya hana shi sannan ne zai iya shiga cikin alfarmar wani mai alfarma ko kuma ya zan shi ma ne mai alfarmar da za a shiga cikin alfarmarsa na babun ibn Ukutul qaumi wa mawla al-qaumi minhum قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم قالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن na goma sha hudu babu ibn uktil qaumi minhum mu sai da samu minhum a wurin tukun tukunna kuma yake wa maulal qaumi minhum bara kenan ko shi an maula to shi yana cikin su yar eh, dan yar uwa shine ibn al-ukht ana ganin kamar tunda nan gidan uwarsa ta hito to kenan ai za danganta shi cikin gidan uban shi za a danganta shi ko in an ce a sanya shi ne cikin dangi to dangin uban za a sanya shi saboda haka ba za a sa shi cikin dangin uwar shi ba haka ne ko haka za a ɗauka to kuma haka ake gudanar da zuwa al'amura gaba ɗai in an ce 'yan gidan wani za su yi mitin to 'yan gidan uba su ne ke zuwa su matan da ke gidan sai dai 'ya'yansu su ko su yi mitin can gidan ubanninsu haka ake ko? ta'u. <laughs> kenan an raba su da gidan uban su da gidan uwarsu kenan ko? don hmm? bai kamata a raba su da gidan uwarsu ba tunda ko gidan uwan ma ai gidansu ne kawo ya haddasna Suleiman ibn Harb kana haddasna Shu'ba shine ibn Hajjaj al-Ataki Abu Bislam an Qatada shine ibn Di'ama as-Sadusi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يا كرى الأنصار زي مثل بسو فقال سيتم بيسو هل فيكم أهد من غيركم akwai wani daga cikinku wanda ba ansar bane ba cikinku yake ba qalu suka ce la babu duk da dai al ansar muke sai suka ce to illa min ukhti sai dai akwai ƴaƴan ƴan uwan mu mata to suna nan tare da mu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibnu ukhti al qaumi minhum mm ƴan uwa ƴar uwan mutane Cikinsu su yake yawa daga shi ma dan gida ne al’asar shi ma za a ce mai al’asar za a ce mai saboda haka su fuka hawa abinda suke cewa idan mutum ya ce ga gida nan ya ba wani ya zauna har iyakar rayuwarsa shi da zuri'arsa shin ɗiyan ɗiyansa maza kawai ne za su shiga ciki ko haɗa ɗiyan ɗiyansa mata in an ce zuri'arsa watakila an ce to ai ɗiyansa maza kawai ne zuri'arsa amma ɗiyan shi mata ai zuri'ar wani gida ne watakila haka za a ce ko maka hmm? cewa sai in can su kakansu aka ba eh, lokacin ne su za su shiga can cikin kakansu na eh, uban ubansu amma tun da nan uban uwansu ne sai aka kaman ba su ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su ciki na ka ce zuri'ar mutum da jikokin shi ta bangaren na bangaren maza da jikokin shi na bangaren mata duk zuri sa ce duk sa ne ko to saboda haka in aka zo wurin fidda bishiyar da za ta nuna zuri'ar gidan wani in an rubuto yarsa mace ba a rubuto yayan da ta haifa dole sai a rubuto shi kenan sun shiga cikin zuri'a eh, zuri'arsa kenan to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake son yi lura da mu a wannan wuri saboda haka duk darajojin da ansar za su samu ya'yansu mata ma ƴaƴansu mata su ma suna da waɗannan darajojin babu babu qissatul habash habashi wa qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam ya bani arkida قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تدتفان تدتفان وتدربان والنبي صلى الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم متكشم بثوبه فانتهرهما أبو بكر كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى باب قصة الهبش wannan babi na magana ne kisar habashawa wa kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya bani arfida ya ku arfida arfida حدثنا يحيى ابن بكير wannan yana daga cikin waɗanda aka jingina zuwa ga kakarsa حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري قال حدثنا الليث شيما ابن سعد الفهمي المصري عن أقيل ابن خالد الأيلي شيما المصري عن ابن شهاب محمد بن مسلم شيما المصري كما ثم المدني عن عروة بن الزبير المدني عن عائشة رضي الله عنها المكية المدنية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا شقور يسا كما ورم ببان أبو كنسا منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندها جاريتان sai isa wasu ‘yan mata guda biyu suna na ɗakin na na Aisha fi ayyami minan a cikin kwanukan mina ne kuma sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata su ne kwanukan minan ko to to daftifa ne suna bugun dundufa babban ƙwarya da ake sa fata ga bakin ana bugawa a can eh, jahiliya ko kuma saboda larura aure su ake ce wannan abin da eh, gangan ake ce ma dundufa wa tabribani wasifani wa tabribani ko da duk abu guda ne suna bugu ne me suke bugu dundufa suke bugu wa nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghashshim bi thawbin alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana lullube da tufa tufa ta tahara kuma abubakar shigo abubakar sai tsawace su فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه جاء النبي قواي تفافي قصص كسا فقال كدعهما يا أبا بكر قبل سياك يا أبو بكر فإنها أيام عيد كسني ودنا قوانك هذا مكي تفي قوانك عيدني نفرن شكي مرنا على شواء وتلك الأيام wannan kwanukan da suke bugun ganga a ciki kuwa ayyamu idin kwanukan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya a rabu da su duk da ya danganci wasanni na gargajiya to ana bada dama a yi amma a kan murna idi kawai da an wuce shi ke a tattara komai mai aji an fahimta ko? ɗayyib وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه ana يسترني وأنا أنظر إلى wa وهم يلعبون في المسجد فزجرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم kawai suka san umaru fala jarahun umaru ba kala nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahun amnan bani alfida ya ne min al'amun wa kala ta aisha radiyallahu anha da isnadin da ya gabata ke na har zuwa ga urwa ko to kala ta alaihi wasallam yasturuni na ga annabi yana mini kariya wani an zur ilal habasha ni ina kallon habashawa wahum yal'abuna fil masjid alhali su suna wasa a cikin masallaci sai aka buɗe taga suna kallon su cikin masallaci ana jin suna eh, abin eh, kaɗin makaman yaki suna koyon yaki a cikin masallacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi alama fa tana son ta kalli abin da ake cikin masallacin sai tambaye ta kina son ki kalla ne tace eh sai tsaya bakin taga ita kuwa yayi mata dallo a bayansa ta aza haɓarsa ga haɓanta ga kafaɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ita na kallon su su suna cikin gida su ko waɗanda suna cikin masallaci to yana abu na suna wasan su a cikin masallacin ya zo cikin ruwaya bin narad da makaman yaki kayan yaki fazajarahum umar sai umar ya tsawace su cewa su bar wasa a cikin masallacin fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku rabu da su ka rabu da su nan bani arfida ku yi wasan ku cikin aminci ya ku bani arfida me yake nufi da amnan ya'ani min al-amn wato yana nufin ya musu addu'a ne cewa su yi wasan su cikin aminci har su gama ba wanda ya ji ma wanda wannan makamin da suke makaman da suke amfani da shi in su ba da gangun ba suke amfani ba su da makaman yaƙi ne suke amfani suna wasannin su a cikin masallacin na'am babu man ahabba Allah yusabba nasabu قال حدثني عثمان بن عدي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة عبدة عبدة نعم قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي فقال حسان لأصلنك منهم كما تصل الشعرة من العجين وعن أبيه قال ذهبت أصبها حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت لا تصبا فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من أحب أن لا يصب نسبه وأن babi na magana ne wanda bai so حدثنا عثمان ابن ابي شيبه شين دوا ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا عبدة ابن سليمان an hisham ibn urwa an abihi urwa ibn zubair ya ko maimaita muku an abihi kuma ne an abihi an abihi har ko biyar rubuta kuma dai guda ne biyar rubuta min an abihi an abihi عن أبي سنة عروة بن الزبير عن عائشة رضي anha. عنها قالت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين ibn sabit ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama yayi wa mushrikai zambo an san zambo ko shine zagin mutu a cikin waka qala sai annabi ya tambaye shi kaifa nasabi kaifa bi nasabi to yaya za ka yi a dangi na ne ko tunda ni ma din cikin qurayshawan nake kuma su ne mushrikan da larabawa ya za ka yi da ni injina da ke ciki faƙal hassan sai hassan ya ce mai la'asullan naka minhum zan tsame ka daga cikinsu kama tu sallu tu min aji kamar yadda ake tsame gashi cikin kullu to haka nan zan tsame ka abin go yana duk zamban da zan yi ba zai shahe ka ba ba zai shahe kuma tanginka ba saboda wadda da hankali hmm. wani abin hisham ibn urwa kenan ko shine ya ruwaito kuma ga mahaifinsa urwa ibn zubair qala ta zahabtu asubbu hassan inda aisha inji urwa ibn zubair yake bada wannan labari ina zo na eh, nana aisha sai zan zagi hassan fa qalat sai ta ce la tasubbuhu kada ka zage shi فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله alaihi وسلم ya kasance yana tunkuɗe وعن النبي صلى alaihi عليه da abubuwan da jahilai da الليد ke mai a cikin zambo sai mai musu martani to saboda haka wanda ما wa abin صلى mayar عليه وسلم مرتني alaihi wasallam martanin masu tsokanan shi to mai daraja ne bai kamata a tabe ba ka saboda haka duk wanda ke wa musulunci ke hidimar musulunci to bai kamata a ce a rena shi a yi mai wani abin da ba daidai ba saboda haka sai aisha ta ba shi kariya a wannan wurin babu babu ma ja fi asma'i rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa وقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه al kufar wa qawli min ba'd ismihi ahmad قال حدثني إبراهيم المنذر إبراهيم المنذر منذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يهشر الناس على قدمي وأنا العاقب باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan babi na magana ne ga sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qaulin Allah azza wa jal Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ladina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffar wadan ke tare da shi sune sahabbai kenan ko ashiddau masu tsanan masu tsanani ne al-kuffar akan kafirai kuma ruhama bainakum masu jin kai ne da kuma tausayi a tsakaninsu saboda ka daga cikin sunayensa shi ne Muhammad. Sannan Allah su bane wata'ala ya ce, Wai zukala isa da Maryama ya bari Isra’ila inni, Rasulullah ilaikun musaddiƙan lima bai na yadda ya mina taurata wa bashirar da Rasulun ya a ce min ba a dismuhu Ahmad. Ina muku bushara, ina ba ku labari mai faranta shi ne bushara. Da wani manzo da zai zo bayan nina wuce, dismuhu Ahmad. sunansa Ahmad ehm, yudullu bihi qauman wa yahdi bihi qauman ku haka nan ne ina alaran ba mai ku gyara mai hayi alaran <laughs> ba yi hillu da hu ba ba ji duka so ba eh a a yawa na can muhammad ko cikin suratul fatih ko cikin suratul safu kuma sai aka ce ahmad aka taka sai wasu ka ce to ai shi muhammad yake ba ahmad ba mu annabi isa ahmad yake muna shi ko wanga ci an ke suna ne muhammad to saboda haka ya zan bi shi ba shi ne isa ya muna bushara da shi ba fahimta ko yawa to saboda haka wannan eh, canjin salon sai sa gaba ɗaya wasu suka tibge suka ce ba shi ba ne lali kuwa shi ne ɗin حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثني معا شين ابن عيسى القزاز قال الذي إمام مالك نينا لتكي وانا نسكور ويتو موطان الجريش هذا موطان صحابة كامل با بشكبا أنا قمنا دا شيء أنا library ɗin wanda ke sahaba san ta tsohuwar kasuwa nan sokoto amma ibn isa al-qazzaz an malik إمام دار الهجرة عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه سين مطعم ابن عدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء من الله صلى الله عليه وسلم يتي إنا دوس سونا يغدا بير بير با سوني كوي إيا سونا با سونا با أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد sallallahu alaihi wa sallam wa al-mahi sallallahu alaihi wa sallam alladhi yamhu Allah bihi wanda ubangiji ke shafe kafirci bihi a sanadiyarsa wa al-hashiru sallallahu alaihi wa sallam alladhi yuhsharu an-nasu ala Wayanda wanda za a tattara da mutane ko za a mutane wato ga dudduge na bayan ni na tashi sannan du'ata da kowa ya ce ni ne farko wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fito amma ko da nake fitowa kan ga Musa annabi Musa rike da eh, abin na al'arshi yana rike da eh, ginshiƙin al'arshi daɗa shi shi mutuwa bai yi ba ko ko riga na tashi <laughs> ya zarce ko sai sannan wa al'aqibu kuma ni ne kuma al'aqib sallallahu alaihi wa sallam wato manzo na karshe wanda babu wani baya gare shi kamar da yace ana al-aqibu fala nabiyya ba'di haka ne ko sai sai wani kuma yace to ai ni Allah din nan saboda haka ne annabi baya gare shi cewa ya fala wannan da aka ce malla to shi annabiyya ba'di shi annabi baya ko Ina za a da wani larabci. sai ai lokacin ba sai bai kama da ce nabiya ba sai dai ce nabiyu ko mm, na aka ce fala sai ce nabiyu sai zan mubtada ko gadi ko kuma khabar muqaddam ba'di ya zan mubtada ko khabar wa mubtada an ce la nabiya to ya ismu eh, la zai zama kuma abin ne eh, mubtada وفي حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يسرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله بن ابن المديني حدثنا سفيان بن ابن عيينة الهلالي الكاهلي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الآرق عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم وذاكما ماكي yanda ubangiji ke kawar mini shatma quraishin zagin da qurayshawa ke mini wa la'anahum da kuma la'antar da Quraysh ke min amma duk gaba dai sai Allah kauda wannan la'antar daga zuwa gare ni saboda mai yashtimuna muzammaman wai muzammaman suke zagi in za su zage sai ku ce sai su ce wancan muzammam din nan Allah wadan muzammam din nan eh muzammam din nan mara mutunci muzammam din nan da yake kaza shi wani ne muzammam wai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke zaki ba wai la aduna muzammaman su ce Allah waddan muzamman din can Allah waddan kaza wa ana Muhammad ni ko Muhammad nake ba muzamman ba Allah ce ko Muhammad da Ahmad da Mahmud duk gaba su kalmomi ne waɗanda su na yabo ko wanda eh, za a duk gaba ɗaya halittu za su yabe shi saboda irin alfarmarshi da za su samu to idan haka ne in suka ce mai muhammad kenan sun yabe shi kenan kuma sun yarda da cewa lalle duk halittu za su samu alfarmarsa ba a zo ana yabonsa to idan suka haka nan sun daraja shi saboda ka yaya za su yi kar su karkatar da wannan sunan to karkatar da wannan sunan gaba da duk abin da za su yi sai kasance ba a kan shi wannan abin yake komawa ba in Allah iza su can sai suka yi ta shirme su saboda haka sai ya kyale su kawai lokacin da ka tashi kana kira zuwa ga addinin Allah kakkai ga yan bid'a wuya sai su samu wani suna can su yi ma haka nan ne ko to da su yi ma wani lakabin nan to ai ba da kai ake ba ba dai ragon suna ke baka wannan ba su ko kai sannan kuma kai tun tashin ka ba wanda ya san ka ba da wannan lakabin saboda haka sai su yi ta shirme su yi ta shirme su yi ta la'anta su yi ta zagi su yi ta menene alhali ba da kai ne ma ake ba duk suka waje sai an tambaya shi wanda wane ne ake su ce ai da malamin nan da ke wuri kaza su ke alhali ba sunan ka suka faɗi ba saboda haka duk abin da suka faɗi bai dawo a kanka to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kauda duk zagin da suke da la'antar da suke ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai je fada kan wani shedanin da ake ce muzamman kada kowane nasu su sani babu babu khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل كرجل كرجل كرجل بنى دارا أكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع لبنة باب خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم kasancewar شيء وراء النبي صلى الله عليه وسلم شيني bayanin me zaka tsara game da haka nan cewa سيواشي a cika mako misalin me zaka bayar wani ya gamsu da wannan misali shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثل الأنبياء مثالي هذا كم مثالي أن بعض السجباتين كرجل بنى دارا kamar wani mutum ne ya gina gida a taitaccen gida gida na gida fa'akmala ya kammala gina gidan wa hasanaha kuma kyautata duk wanda ake tsawa gidan ya sa illa mawdi alabina sai wurin kunku guda ga nan ba a sa kunkun ba an gane ko me ake ce ma kunku yanzu a duniyar da muke ce bulo ko an yi gane haka nan ko to amma ba hausa ta ba blok ko wurin na birgi birki birgi aka ce ma blok tubali sadab ke eh, fece illa mazi alabina face bagirin kunku guda kawai ne abu asaba فجعل الناس nasu يدخلونها yadkhulunaha mutane na ta shigowa cikin gidan wa ta'ajjabuna suna ta mamaki irin cikin gidan duk gaba ɗaya bancin duk yaban da za su wa gidan wa kuluna sai su ce laula mawdi allabina ba dai wurin kunkun ga guda ɗaya da aka rage ba to da gidan ya kai kamar ku to na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ga wannan ko to mu je ga hadisi na biyu قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا هل وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البلخيكم البغلاني البصري حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار المدني كده عمرو بن دينار شين المكي عن ابي صالح زكوان السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم ياتي مثلي ومثل الانبياء من قبلي misali na da kuma misalin annabawan da suka gabace ni ga matsalar rajulin bana baitan kamar mutumin da ya gina wani gida ne fa'asanahu ya kyauta ta gidan wa ahjimalahu kuma ya kawata illa mabi alabina face wurin tubale guda kawai min zawiya kuma a can cikin kusurwa kusurwa ke ce ma zawiya hmm? dai fajalan nasu ya tsofon mutane sun suna ta zagayen gidan nan su shiga wancan lungu su yi ta wancan lungu su yi ta wancan lungu su yi konan wai ta'ajjabu na lahu suna mamaki suna ganin sha'awar gidan waya kuluna suna cewa halla wabi'at hadhihi labina wai mi da ba aza wannan tubalin ba haka bai wuri haka dai qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'anan labina ko ni ne wannan tubalin saboda haka da aka sa sai zan me komi ya kammala daidai da daidai saboda da gidan na da wurin suka kuma bai da wurin suka kuma kowa ya shigo sai da yake madalla madalla madalla wa na khatamun kuma ni ne cika annabawa gaba an babu wafatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثلا باب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المصري قال حدثنا الليث ابن سعد الفهمي المصري عن عقيل ابن خالد الأيلي المصري عن ابن شهاب محمد ابن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي نعم عائشة بعد الأباري وأنكر الى إرايوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين أنشي كرا ستين 63 cicicip قال ابن شهاب ابن shihab yace kuma wa akhbari ne sa'id ibn musayyab ya samo wannan hadisi kuma daga sa'id ibn musayyab malami shi na farko shine urwat ibn zubayr wannan malami na biyu shine sa'id ibn musayyab mithlahu shi ma daidai da daidai hakanan nan shi ma ya ruwaito cewa ibnu wa huwa ibnu 63 to kuma za mu tafi aya saboda lokaci abin da mu karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mini ya yaye cikin zukatan masu saurare abin da ake karantar da mu Allah ba mu ikon aiki abin da ake karantar da mu gwargwadon ikon mu wanda kuma ba mu iyawa Allah iya mana Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kuma bunƙasa arzikin mu eh, ayyukan da muke sa gaba na alkhairi Allah taimake mu wurin ita da waɗannan ayyukan waɗanda kuma ba mu sa gaba ba Allah ba mu ikon ɗauko su su ba mu sa su gaba shugabanninmu da ke mana mulki ya Allah ka ba su kwanci hankali da natsuwa wurin gudanar da mulki kuma ka ba su ikon adalci kuma ka ba mu ikon da'a da biyayya ga su ya rabbal alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik waɗanda ke karatu a gaji gobe insha Allah ba za mu yi ba sai ku yi haƙuri.